salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man yattabi'a bi hadihi wa istamsaka bi sunnatihi ila yawm ad-din amma ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam ya sunnah na'am na'am la rahmanur rahim bismillahir rahmanir rahim wa fi madkhal ya zo cikin littafin al-madkhal kuma muhallin aka a wani mahalli daban fa'ala ulama'una radiyallahu anhu malaman mu sun ce Allah ya ƙara musu yarda lam yuqassa fi zamanin fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi zamanin abi bakr wa umar radiyallahu anhu wato ba a yi kissa ba a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam ko zamanin abubakar da umar radiyallahu anhu ma duk ba a yi kissa ba a cikin zamanin a ce an zauna zama na dirshan domin yin kissa ba a yi ba a tsara fitna har ya zamanto mutuna ya bayyana wa al-qisas sai ya zamanto masu shafa labari yi wato yan kissa sai suka bayyana alamma da kana ali radiyallahu anhu masjid al-basra a lokacin da ali dan abi talib radiyallahu anhu ya shiga masallacin basra can iraki akhraj al qisas minhu sai ya fitar da masu kissa daga gare shi yana shiga masallacin ya ga ga mutane da yawa suna ta kissa sai aliyu radiyallahu anhu ya yi amfani da ƙarfinsa sai ya fitar da su daga wannan masallacin wa ƙara layu kofi fil ya ce ba a yin kisa a masallaci hattanta ha ilal hasan har ya kai wajen hasan basari wa yu haddisu fi ulumil a'mal da ya zo wajen hasan basari sai ya gan shi yana ba da labari game da ilimin na aiki hmm. yana ba da labarin wato ilimi na halal da haram yana karantar da addini fastama ilai sai ya saurare shi mun sarrafa bayan ya saurare shi sannan sai ya juya abin shi an gane ko eh nan Ali bin Abi Talib sarkin musulmi da ya gama sauraron Hassan Basari, yana yin yana karantar da fiqh yana karantar da tauhidi yana gama sauraron shi sai ya juya ya tafi abin shi Hassan Basari. Eh, kira kan tsawa a masallaci a cikin kitabun sa ihya ulumuddin ya ce naqlu at-tazkir mahmud shar'an fi hadhihi al-azmina wato ciranto tazkiri tunatarwa na shari'a tunatarwa abin yabo na shari'a a cikin wayannan zamuna ila ma yara ba'dul mu'az fi hadha zaman zuwa ga abinda wasu sashen masu wa'azi suke gani a wannan zamanin yuwazibuna eh, alayhi min al-qasas wato suna lizimta abinda suke lizimta a gare shi na kisoshi masu wa'azi ko irin abubuwan da suke lizimta a gare shi na kisoshi bid'a ne shi وقد ورد وقد ورد نهي السلف عن ilal الى القصاص ya zo. hani na magabatanmu daga zama zuwa ga masu kissa وقالوا لم يكن ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه wala ولا zamani زمن ابي ce wannan zama ga masu kissa bai kasance zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam ba ko kuma zamanin abubakar da umar duk babu irin wayannan masu kissa din hatta zara fitna har ya zama to fitina ya bayyana masu kissa suka bayyana وقد روي أن ابن عمر رضي الله عنهما خرج من المسجد حقيقة أرويته شيء للي عبد الله بن عمر الله يقرا masa yadda ya fita daga masallaci wa qala ma akhrajani illa qas yace babu abin da ya fita da ni daga wannan masallaci face mai kissa walau lahu ma kharajtu ce da ba dan shi ba da ban fita ba da ba dan shi ba idan na idan da sallah zan tsaya yi azkar in tsaya yi kaza yi kaza to amma kasancewa akwai mai kisa shi yana na fita saboda bir'a na'am wa qala damra damra ya ce qultu li sauri na ce wa sufyan sauri nastaqbil al-qassa fi wujuhina bi wujuhina bi wujuhina bi wujuhina shin za mu fuskanci mai kissa da dukkan mu idan yana bada kissa za mu rinda kallon shi ne da dukkan mu muna fuskantar shi na'am fa qala wallul bid'a zuhurakum yace ku juya wa bid'a bayan ku an gane yayi ku juya wa a bayan kar kuskura ku dinga fuskantar shi mai kisa din na'am wa qala ibn umar ibn umar ya ce da kaltu ala ibn sirin na shiga wajen ibn sirin fa qala ma kana yau yawm min khair sai yake cewa yake tambaya na menene abin da ya kasance yau na alkhairi wani alkhairi ya kasance yau ne fa qult sai na ce nahal amiru al-qusasa an yaqus nahal amir al-qusasa an yaqus yace alkhairin da ke cikin wannan gari yau shine sarkin muminai ya hana masu kinsa ya hana yan shafa labari shuni su yi kinsa a gari saboda irin wannan kinsa din akwai hadisai da ifai akwai labarai mawdu'ai da abubuwan da ba su tabbata ba to sai ke sarkin muminai ya hana su yin kinsa wannan shine babban alkhairin da ya same mu wa'azin turmi ya daɗe ana samun shi a cikin yan ana samun cikin ahlus sunna dole na yan ya fi yawa na yan sai mutum ya zauna shi da kanshi ya shiryo ƙarya ya shiryo ƙarya kuma ya haɗa wa'azi daga wa'azin nan daɗi daga wa'azin nan an cika maƙil kai da kake wa'azi kan haram da halal ba mai sauraron ka amma shi da yake wa'azi da kisan nan zai ga an cika an cika kuma a tara musu kuɗi an gane wannan ku to irin wannan shi ne ga kuma a cikin wa'azin ba a karanta da mutum ya san halal da haram sai dai kawai ya ji daɗi yana murna ya tafi gida da ke da tare da kowai ba eh. Eh. ɗalibai sun fito ɗalibai wani nan abu zai ga sun kusan malamin da zai a yi ta murna zai ba da kista kuma cikin akwai da akwai akwai kaza akwai kaza mafi yawa ba ka sabai sukan bada tarihi mai kyau ba a kudin ya tabbatar cewa abin da ke hada maudu'i na ajiya mai nufi yadda yana masu yace a hana shi ba a yi amfani da karfi na mulki a hana shi an gani duk da ma ya fara in har yana da aji a ce kawai bai daina ba za a kore shi shi ne ودكر الأعمش جامع البصرة wato imamul a'amash ya shiga jami'a ta basra can iraki fara'a qasan yaqus sai ya ga wani mai kinsa yana ba da kinsa wa qala haddathana al-a'amash sai ce haddathana al-a'amash matawassat al-halaqa to lokacin da a'amash ya ji labari sai abin ya ba bashi mamaki sai a'amash ya shiga tsakiyar halka din wa kaza yantiku sha'ar ibti sai ya kama tumbuke gashin hammatan shi mutum mutumin na haddasa ni kaza sai janyo gashin hammatan shi ya tubbuke da gashin hammata fa qala al-qas ala tastahi sai mai shi mai kinsa din sai ce shin baka jin kunya ina karantar da a jini. ka zo kana tubbuke mu gashin hammata fa qala alam akun ana fi sunnah wa anta ah, fi bid'ati yace to shin ni ban kasance ni ina kan sunna ban ji amash kai kuma kana kan bid'a ana al-a'mash to ni ne a'mash da kace ake magana ba kace da sai a'mash to ni ne a'mash ma haddastuka ni ban baka labari ba ƙarya kake wa kala ahmad imam ahmad ya ce akaru na kalgaban al-qisas mafi yawan mutane masu ƙarya masu kissa da kuma maroka maroka to nan sun fi kowa ƙarya eh insha Allah wa alaikum salam sun suka fi kwarai da gaske sun suka kowa alfahari da shi ko su aka kama wani irin wannan fiskoshin bayanin zai babu ya danganta a ya danganta irin ba ba a wannan wannan zai yi wata babi ne mai faɗi ko tufafi ne wanda yake ya bayyana da hamman tashi da su dama su tufafin su ai ba irin wannan ba na bayanin juna albina hmm. wa alal kabir بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن daga cikin wannan ai daga cikin bid'a akwai gili akan kabari wa bid'atu makruha wannan bid'a ce makruha an gane wannan ko illam yusaf bihi al-fakr ko da ba a yi nufin alfahari da shi ba iri a kan kabari ko da ba a yi nufin alfahari ba kun ga da shekaru wajen talatin da suka wuce da sauransu idan ka je makabartar tudun wadanan yana da wuya ka ga ana gine-gine a gare shi masu gine-gine sauran ƙabilu ne suke gine-gine sai a gini a sa sunan wanda ya rasu da zai a tarihin wanda ya rasu to yanzu an yi musharaka yanzu da sauran ƙabilu da kuma hausawa gaba ki daya a yanzu a yanzu ɗaya ne amma da da ba lokacin ma sunna ba sai ƙarfi ba magana sunna ana cikin biri'an nema yan biri'an suna kyaman abu a gari su kansu yan biri'a ɗin a nan cikin wada misali ana kyaman a yi biri'a a kabari yanzu kuma gashi sunna ya bayyana sai ga wani mai da'awar sunna dan na ga wasu baban ziyarar su suka sanya wannan abu suka yi gini suka sanya wannan abu na din signboard aka yi musu magana suka a in ka so su rinka suna da baban su kuma baban nan yana da awon suna kuma yaran sa kan suna misali amma yaran su suka yi tibaki su sai sun sa wannan signboard din mun ka sa kun gane ku to yanzu wato ana ƙara karantar da sunna kuma jahilci na ƙara kullo kai kuma akan al'amura an gane yanzu zuwa da wannan ginin da ake a kabari bai dace ba idan kana da wani dan uwa ko wani aboki wanda kaga yana yi kuma yana jin maganar ka to lalle ka rike nasiha babu kyau eh wa illa fa huwa bid'atun muharrama ijma'an dan ba haka ba bid'a ce haramtacciya ga haduwan malamai nam bi kilati wa da'il hajar din dara'at al-mayyit saban sanya dutse sanya dutse a wajen kan mamaci saboda alama a sanya dutse tun zamanin manzon Allah an yi haka ko sanya dutse akan mamaci saboda yin alama shi wannan suna ne ومن ذلك ذات الشجرة عند القبر daga cikin wannan akwai shuka shuka itaciya a wajen kabari saboda alama mutum ya shuka itaciya mangoro ko ya shuka lemu ko dabino ko abin da ya kama da wannan bi huwa bid'atun makaruha wannan a ce makaruha na'am shi ce kukure shuka mutum shuka isa ciya hmm. eh, kafa wani abu misali wanda ya yake ta'iwa zai iya fitowa na gaba shi ne inda zai bullo ya zama a shi kenan an hana na wancan da manzo Allah ya kafa musu ya tsada da guda biyu ba rayuwa abu da su zai abin da zai yace yace ila Allah zai yafe musu matakan ba su bushe ba ana su bushe ne wannan ya bushewa zai ba wai ba wai kike ne zai fito wajen ba نعم ومن ذلك نعم Thank you. A'a da gani masu cewa haka ya yi mana ba za a mai ba na shi ne mataccen ne a wajen ba wani aka ɗaukar da sama magana ya ƙari a za a shi a kalli a kibla da shi duk ɗaya ne da za masjid inda al-qabr to a wajen wannan rika ainihin masallaci a wajen kabari a gina masallaci a wajen kabari saboda tabarruki an gane ku tabarruki da yin sallah a cikinsa masallaci a gina shi a kabari domin neman albarka ta hanyar yin sallah a cikinsa shi ya halatta a yi sallah a masallaci wanda akwai kabari a ciki shi ne ce huwa bid'a wato bid'a ce makruha bai halatta ba dole ja'iza wasu ce ya halatta wasu malamai suna ganin halal ne a gina masallaci a makabarta ko a kabari misali amma abin da yake daidai shine ne ra'ayin farko shine ne makruha cewa bid'a ce makruha an gane saboda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce mana ya ba mu labari la'anatullahi alal yahud wal nasara ittakazu qubur anbiya'ihim masaji Allah ya tsine mai yahudawa da nasara da riki kaburburan annabawan su ya zama cin wajen sujada kanu idza ta fi jimin rajul salih aw al abd salih fa law ala qabrihi masjidan sun kasance idan mutumin kirki ya mutu ko kuma wani bawan Allah na kirki ya rasu sai su gina ainihin masallaci a kabarinsa wa rufe fihi tilka suwar shirarun shirarul khalq wa'annan mutane su ne mafi shirarun su ne a shirarun halitta an gane wannan aiki nan hadisai da dama sun tabbata a kan tsinuwa da kuma hani daga yin gini a kabari a gina masallaci a kabari ballantana a yi sallah a gare shi gina masallaci a kabari wani kofa ne daga cikin kofa na shirka da bid'a na ya wuce a kira shi makaruni wato haramun ne sosai zai iya kaiwa zuwa ga shirka nan gaba Wa at-tabarruku التبرك salati al-qabr daga cikin wannan akwai tabarruki neman albarka da yin salati a kabari mutum ya yi salati a kabari na wani wali saboda neman albarka kuma bid'atun makaruha wannan bid'a ce A kaga duwayen nan gaba ɗaya sun fi karfin a kira su makruhi yin sallah wato yin tabaruki da yin sallah a kabari neman albarka ta hanyar yin sallah a kabari ana yin an yi sallah ne don a samu albarka Wannan ومن ذلك التمسح بالكبر للتبرك daga cikin wannan akwai shafe feniya a gane ko daga cikin wannan akwai shafe feniya da kabari saboda neman albarka ko bid'atun makruha eh bid'a ce makruha a gane ko a daga shafan kabari saboda neman albarka ومن ذلك الدهن بالماء الذي يكون على قبر للتبرك daga cikin wannan akwai shafa yin man shafawa mutum ya yi man shafawa da ruwa wanda yake kabari kun gane wani ku wato ruwan da ke cikin kabari a jibe shi a rinda gogawa kamar yadda ake shafa mai a jiki saboda neman albarka ila kabarin wani babban waliyi ne misali an gane wa bira bid'atun makaruha wannan bid'a ce makaruha wa min zalika rafu sarabi min al-qabr lil-tabarruk daga cikin wannan akwai daga turbaya ɗiban turbaya daga kabari saboda neman albarka mutum ya dibo turbaya ƙasa da kabari ya tafi gida da shi saboda ya ringa jikawa yana sha ko ya ringa yin magani da shi saboda neman albarka duk wannan shari'a ta hana babu kyau wannan a ce makaruha ومن ذلك القراءة والذكر على القبر daga cikin wannan akwai kira'a da kuma zikiri akan kabari wa bid'atun makruha eh shi ma a ce makruha a kabari a zo ana kira'a na Qur'ani ko ana wani zikiri duk wannan bai dace ba bid'a ne wakila la ba'sa bil qira'a 'ala al-qubur aka ce kai babu laifi da yin kira'a ga kaburbura wakila bal yusan an yuqada an yaquda al-mar'u 'ala al-qabr aka ce kai an sunanta an sunanta mutum ya zauna akan kabari na'am ba da dafi bayan binnewa mali ishtigali bi qira'ati alquran tare da shagaltuwa da karatun alqurani wa zikri da zikiri riyasa rizal mayyit domin shi mamaci ya ɗeba kewa mamaci ya ɗeba kewa eh kadara ma sun haru gurgudan yadda za a yanki gurgudan yadda za a soke rakumi wa yi kusan mulhamu hagu kuma a raba namansa kuna da wani ku to amma ya gaskiya wannan magana shi wannan magana da malam ya faɗa akwai nasi a kan shi shin yin haka ɗin ya dace amma an gane shari'a to shi malam da kanshi zai ce me malam shi sai na ce wa sawabu ma taqaddama min karahati zalik yace abin da yake daidai shine abin da ya gabata na karhancin wannan kai haramci ma da wannan ya farma a kira shi makaru na'am ya san mazhabul imam malik domin mazhabar imam malik Allah ya masa rama Karatun qira'ati ala al-qubur karhancin karatu akan kaburbura walakin istahabba ba'd al-ulama sai wasu malamai ya so yin qira'a lima sahha fiha min al-mara'i da eh, kuma kai wanda shi eh, saboda abin da ya inganta a cikin sa na ainihin mafarke mafarke na albishir mutum ya kwanta sai ya mafarki ana yi masa wani albishir na albishir na ainihin saduwar ladanta cewa idan an karanta mai ƙur'ani din ko zikirin ladan na saduwa zuwa gare shi wannan albishir ne ƙultu qultu wa ala wa Sai taslim ce sai nace akan sallamawa wannan layan baji an yi da ayyaki ayati azabi to idan mun sallama cewa wannan ya inganta cewa a karanta ƙur'ani gare shi ko zikiri to baya kamata a karanta mai ayoyin azaba domin an karanta za a tunatar da shi abin da ya aikata na laifuka ko kuma umarni kila Allah ya bada umarni a yi sallah shi bai yi ba ko Allah ya ce a yi azumi shi bai yi ba Allah ya ce a yi biyayya ga iyaye shi bai yi ba to sai a tunatar da shi to kaji an ce a yi biyayya ga iyaye kai ka yi bai yi ba to sai wa kanshi azaba wala na ko kuma hani an hana zina an hana shan giya an hana caca an hana kaza an hana kaza kai kuma gashi yi sai a janyo mai azaba li Allah kuna huddatan ala al-majlis domin kada ya zama to hujja ga mamaci na? kada ya karanta kenan kada karanta ai babu wani dalili eh, wa min mushafi inda al daga cikin wannan akwai ajiye ƙur'ani a wajen kabari litabarru eh, wai a ajiye nan neman albarka mutum ya rubuta da qur'ani a ajiye mai a a kabari wa huwa bid'atun makruha eh wannan bid'a ne makaroha a mustahsana ko bid'a ce mai kyau ji wasu malamai a ɗauki ƙwar'ani a ajiye a kabari a ce kuma bidiya mai kyau ai al'amari ya yi muni alaikum salam a babu wanda kan shirka babu wanda kan hanya ce amma zai ya ce haramun hau ba su shirka nan gaba a hankali hankali ana yi za su iya fada ko ya kuce shirka wani da gaske a ya fahimta shi mana ya fahimta shi ya kawo abubuwan da malamai suka faɗa ne ga abin da malam wani yake ga abin da malam wani yake wa alaikum salam hmm. shi marmara da shugaba aikin gini shi ne a gina shi a tabbatar da shi a wajen na'am أصول الفقه كالله نعم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الاسم الثالث اسم هنا اكو القواعد الاصوليه اللغويه كما ده قاعده دي نا اصول الفقه نا لغه نعم شو فدا نعم نصوص القرآن والسنة باللغة العربية نصوصي نا قرآني للسنة sun sauka ne da lugar sun sauka da lugar larabci na'am wa fahimul inna ma yakunu fahaman sahihan wato fahimtar hukunce hukunce daga cikin ta wato tana kasancewa fahimta mai kyau ne idza ru'iya fihi mubtadan asali lugha al-arabiyya idan an kula a cikin sa aka kula da hukunce hukuncen usulubi a cikin abinda usulubi na lugar larabci ke hukuntawa da kuma hanyoyi na dilala hanyoyi na dilala na ilimin nusus a ciki amma ta dullu alai alfazu da abu da lafuzan ta ke nuni a gare shi mufrada wa murakkaba hmm. Lafizan nan in suna mufrada ko lafizan nan in suna murakkaba ولهذا بني علماء اصول الفقه saboda haka malaman usul fiqi suka ba da kulawa suka ba da muhimmanci bistigra'il asalib al-arabiyya ta hanyar bibiyan usulubi na larabci bibiyan lafuzza na larabci da kuma ɗaiɗaikun kalmomin larabci na wasu min hazar istiqra wato sun ciranto hmm? daga wa'annan wa'annan bibiya daga wannan bibiya ɗin sun ciranto wa bi da qarara wa ulama da kuma abinda malaman wannan luga suka tabbatar sun ciranto sun ciranto ƙawa'ir wa zawabi sun ciranto ƙa'idoji da kuma dokoki bi tawassul bi mara'atiha wanda ake yin tsani da kulawa da ita ila fahimil ahkam min an-nusus ash-shar'iyya zuwa ga fahimta hukunce hukunce daga nasusi na shari'a fahman sahiha fahimta wanda yake ingantacci nam yudabi kuma yafhamuhu min al-arabi wanda ya dace da abinda balarabe ke fahimta daga ciki allazi waradat alayhi hadhihi an-nusus wanda waɗannan nasoshin suka zo da yaren shi shi balarabe nasoshin nan na qur'ani nasoshin hadisi sun zo da yaren sa ne ويتوصل بها أيضا إلى إيداء ما فيه شفاء ما فيه شفاء kuma ana ana saduwa da ita ana yin tsani da ita kuma zuwa ga bayyanar da abin da yake a cikin shi akwai buya na nasoshi abubuwan da ya dan boye gare mu na nasu idan an gaya mana ka'idojin lugar larabci sai mutum ya fahimci wannan nasi wanda yake boyayye din na ma za a zuru baina wa rafu ma tsari yanzu haru baina halin ta'aruf da kuma dauke da ɗauke abin da wani lokaci yakan bayyana a gare ta na karo za ga wani lokaci nastoshi kamar sun yi karo sai ga wannan nasu ya zo yana tabbatarwa wannan nasu ya zo kamar yana korewa sai wanda bai sani ba sai ke zahiri kamar nastoshi sun yi mai sun yi karo amma ba karo suka yi ba da zarar an zo an masa bayanin ƙa'idojin larabci sai gane ba karo ba ne. Na wata wuri ma dalla Ali, Dali, da kuma tawilin abin da dalili ala tawili abin da dalili ya yi nuni akan tawilin shi akwai abin da dalili ke nuni a yi masa tawili an gani shi tawili bai yiwuwa sai da dalili sai da ka'idoji wannan ka'idojin ana sanin shi ne idan an yi dirasa na lugar larabci sosai wa gairi haza min ma ya ta'allaqu bi istifada istifadat al-ahkam min da wani wannan daga abin da yake da alaka da ainihin samun fa'ida na hukunce hukunce daga nasoshinta eh mutum yana fa'idatuwa daga nasoshinta in ya san larabci da kyau kuma bai sanin larabci sai ya karanci ƙa'idoji na larabcin sannan zai sani an gane ku ashe mutum bai zama ɗalibi na usul in bai yi zirgi a cikin larabci ba eh masha Allah بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الأمر الثاني الأمر نبي الذي يفترق فيه المحرم لذاته المحرم لغيره أبدا أن يجب محرم لذاته يجب أن دغ محرم لغيره annal muharrama li zatihi la yubahu illa li darura lalle a halatta shi sai wajen lalura in abu shi karan kanshi haramun ne ba a halatta shi sai kan babu lalura wa zalika li anna sababu tahrimi zati wannan saboda lallai sababin haramta shi sababi ne na zati hakikatar na'am wa shi yana shafan in ma ya zama yana shafar addini ko ya shafi rayuwa an gane ko ko ya shafi mutunci ko abin da ya kamata yana shafin wannan daruriya su kamta din ala ya yi ha ta hu illa li daruri wato haramcinsa baya gushewa sai dai laluri bala ta tahrimahu babu abin da ke kusa da haramcinsa sai laluri misalhu sai lalura misalin shi idza kana harimu bi sababin ijtida alal akal alal akal idan ya zama to haramci da sababin ta'addanci ga hankali ne akwai abin da shari'a ke haramtawa saboda abin yayi ta'addanci ga hankalin hankali na mutane kamar giya ne ko me yasa me yasa shari'a ta hana giya shan giya me yasa ta hana shan kodi an gane duk an hana shan wayannan abubuwa ne saboda suna ta'addanci ga hankalin mutum fa inna la tubahu al-khamr to lallai ba a hana tafiya illa idan sai dai idan an ji tsoron mutuwa da kishirwa in ana jin tsoron mutum yana jin tsananin kishirwa wanda idan har bai samu ruwa ya sha ba zai iya mutuwa kuma an nemi ruwa ba a samu ba sai aka samu giya an gano wannan ku? a nan wajen shari'a ta halatta mai shan giya don kare ya mutu lalura ne a gano wannan ku? لأن الضرورات هي التي تزيل المحظورات domin lalle lalurori su ne suke gusar da abubuwan da aka hana wanda aka hana li'anna ha matsar daruriyar domin ta shafi laruriyar abin da ke daruri amma muharram ligairi amma shi muharram ligairi abin da aka haramta saboda waninsa ba wai an haramta shi da zafinsa ba ne shi da zatinsa ba haramu ba ne amma ya zama haram ne saboda waninsa yanzu eh, zali kamar yanzu kallon mace kurawa mace ido an haramta shi da zafi ko ligari me yasa aka haramta kallon mace saboda kallon mace zai zama su kamar hanya zuwa ga fadawa cikin zina amma asali kallo halal ne ko asali da ke kallo da idansa Allah ya bashi ido ne don ya gani amma sai ya zama to yanzu mutum kallon zai janyo sha'awa har sha'awa ya janyo zina sai zama to ga wani ka'idar alwasa'ir laha akamul maqasid saka mutum ya kura wa mace ido ya ta kallon haramun ne saboda wannan dalili ko ban ji ko saboda haka a nan wajen misali muharram ana kira irin wannan muharram ligairi innahu yubawu lil hajja la li darura eh shi muharram ligairi ana halatta shi wajen bukata ba wai lalura ba shi haja bai kai lalura karfi ba idan bukata ya taso za a iya halatta mutum ya kalla ɗin an gano wani ku misali mutum yana so ya aure mutum yana so ya aure mace shari'a ta ba shi dama ya kura mata ido ya kalle ta saboda auren da zai amma an ba auren da zai yi ba kawai ya kura mata ido zai zama to tsari na yin zina haramun da ya kalle ta an gano wani ku na'am wa zalika li annahu la eh, yuslimu da an gawo la ya basu daruriyar wannan saboda shi bai shafi da luri ba wani za ku bi ru'uyar su auratul mar'a saboda haka aka halatta kallon al'auran mace inda ilaja in za a yi mata magani kun an halatta kallon al'auran mace in za a yi mata magani idan kanat lazima lil ilaj idan ya zama to ganin ya zama to lazimi kafin a yi mata magani kamar operation yanzu in za a yi masa operation kuma ya zama to babu likita mace wanda zai operation din namiji ne idan ba a yi operation ba tana iya shiga cikin wani hali na na cutuwa sosai mai tsanani kaga wajen operation din likita zai ga ta wani lokaci ma ya ga al'aurar kuma ya taba al'aurar amma lalura ya tsina akwai har mata da suka iya haka magana ya kare to ba mata sai zama to likitoci ne maza masu yi operation kaga anan wajen za su ga al'aurarta إيه والضرورة التي تجيه المحظور قد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم للورة وانديك حالة أينها حرام واتو الله صلى الله عليه وسلم في إباحة أكل الميتة a wajen halatta cin mushe ina nabige cewa an yi ajiyar sabo wato ai ya je safiya da kuma maraice ai almasa wala ya ji duma ya kulu ya zama bai samu abin da zai ci ba safiya ya zo masa maraice ya zo masa bai samu abin da zai ci ba fa ma'anar darura kashiyar alal haya ma'anar lalura a nan shi ne tsoron rayuwa illan ya tanawar mahazo idan bai cimma abin da aka hana ba aulik shad biya biya a maliki kulle ko kuma ya zama ana jin tsoron tozartar dukiyar shi duka ana jin tsoron dukiyar zai tozarta gaba shi daya amma alhaja allati tubihu al-muharram amma bukata wanda ke halarta al-muharram li ghairihi aw li arihi ko kuma al-muharram muharram li arihi na'am an yatarattaba ala tar bikun shine ya zamanto wato kunci shi wannan bai shafi daruriyatul kamsa din nan ba hmm. za a shiga cikin kunci da in ba a yi shi ba za a shiga cikin wahala sosai in ba a yi shi misali وقد ضربنا لذلك مثلا بالطبيب حقيقه mun buga misali da wannan da likita ru'yat da kuma ganin shiga al'auran mace eh na'am مسجد البناء بسم الله الرحمن الرحيم albabu salif babi na uku is Allah ya fa'allu is'ilalan is Allah ya fa'allu is'ilalan mawzunu ihmarra yahmaru ihmiraran ihmarra abinda ake aunawa da shi ihmarra yahmaru ihmiraran wa alamatuhu an yakuna madi ala khamsati ahrufi alaman shi ya zamanto madin shi akan harfa guda biyar ne ziyaratul hamza fi awwali ta hanyar kara hamza a farkon shi wa harfin akar min jinsi lamul fi'li da kuma wani harafi daban daga cikin jinsi na lamul fi'l din shi fi akari a ƙarshen sa wa bina'uhu lil mubalaga lazim mubalagatul lazim wato ana gina shi ne akan mubalaga na lazim wa qila min awlan an ga ku ana gina shi ne akan mubalaga na lazim aka ce kai na launi lil alwan wal uyub an ce shi ma yana zuwa ga ainihin launin nuka da aibi misalin alwa misalin launi marar zaidu ya yi jajawur ya yi jajawur laga ga launi misalin na hau ikiwar zaidu zaidu ya yi ido daya sosai ya yi ido daya mubalaga da shi ba na'am بسم الله الرحمن الرحيم تلك هي رضي الله shine maganganun maganganun a'imma mu Allah ya kara musu yadda fil amr bi tabattu da hadith game da umarni da ruku da hadisi wallahi an taqlidi dun al basira da kuma hani daga taqlidi da su a imma ba tare da basira ba wa hiya min al wudushi wal bayan wato al'amari ne wanda yake a fili gashi kuma a bayyane a fili yake kuma a bayyane yake wannan ya haisu la taqbalu jadala ta inda la taqbalu jadalan wala tawilan baya karban jayayya baya karban tawili a fili yake sun karanta da mutane muhimmancin riko da sunnan manzo sallallahu alaihi wa sallam wa alai idan muka ɗauki wannan fahimta inna man tamassaka bi kulli ma sabata fi sunna lalle duk mutumin da ya riko da duk abin da ya tabbata a cikin sunna walau khalafa ba da aqwalil a'imma ko da ya saba ma wasu sashen maganganun shugabanninmu maganganun manyan malaman mu irin su Abu Hanifa din irin su Malik irin su Shafi'i da sauransu ko da ya saba maganar su kai ko da ya saba maganganun sahabbai la yakunu mubayinan lil mazhabi baya kasancewa yayi karo da mazhabinsu an gane ku in hadisi ya tabbata ko da su malaman ba su aiki da shi ba to wannan ba a cewa ya saba wa mazhaban su a'a ya dace da mazhaban su ne wala su ma sun yi da siya kan haka wala karijan an dariqati ko ba a cewa wannan ya fita daga hanyar su bal huwa muttaba'un lahum jami'an bal huwa muttabi'un lahum jami'an a'a shi mai biyayya gare su ne gaba daya na'am wa mutamassikun bil bil urwatil wusta kuma shi mai riko ne da igiya wanda yake amintacce allati lam tusama laha igiya wanda babu tsinkewa a gare shi har tashi kiyama na'am walaysa kadhalika min tarki sunna walaysa kadhalika man taraka sunna man taraka asabita li mujarrad mukhalafa wato ba ba haka yake ba ba haka yake ba wanda ya bar sunna tabbatacce li mujarrad mukhalafati hali qawlihi saboda gundarin waya saba wa maganar mutum ya bar hadisi ingantacce hadisi tabbatacce saboda wai ya saba maganar imaminsa bal huwa bizalika asu shi wannan abin da ya aikata mai sabo ne wa li aqwalihim kuma mai sabawa ne ga maganganun su da ya gabata kenan mutum kirkiri ya ga hadisi ya inganta sai ce shi ba zai aiki da hadisi ba zai riko da maganar maliku ne ko zai riko ga maganar shafi ko zai riko ga maganar ahmad to lallai sunan wannan mutumin mai saban Allah da manzansa wallahu ta'ala ya saboda Allah ta'ala yana cewa wallahu rabbika la yu'min a'a na rantse ga da ubangijinka ka duba girman wannan magana Allah ta'ala ya rantse da zatinsa cewa na rantse da ubangijinka ya rasu rasulullah la yu'minun ba za su yi imani ba hatta yi hakki ka fi ma shajar bainahu har sai sun kai hukunci gare ka ga abin da ya faru tsakanin su sai sun kai hukunci gare ka ga abubuwan da suka faru tsakanin su sun malaye da fi an kusa yin harajar mai ma dai kuma sannan ya zama to ba sa jin wani kunci a cikin ransu ga duk abin da ka hukunta da ka hukunta abu kace wajibi ne ko mustahabi ne to ba sa jin wani kunci a cikin ransu ga wannan wai sallimu kuma su miƙa wuya gayan miƙa wuya ga wannan abu amma yanzu mutane ya suke sai ga manzo Allah ya yi hukunci amma ba sa miƙa wuya ga maganarsa sai su bambance su bi ra'ayin wani imami ko ra'ayin wani shehi suna ganin ya fiye musu wa iyaz billah nam wa qala falihadha alladhina yukhalifuna al-amr Allah ta'ala yake cewa wa'annan da suke saba ma umurnin sa falyahzar su yi takazan san kada fitina ta same su aw yusibahum azabun alim ko kuma azaba mai radadi ya same su Allah shi kiyaye to mutane da yawa kan wannan fitina za ta same su da kuma wannan azaba mai radadi saboda mutane da yawa suna wasa da nasi akwai wanda za ga yana izgili da hadisi saboda ya saba ma ra'ayin imamunsa eh Allah shi kiyaye eh. a da sabo ne duk muta'assib ne sabo ne kai tsaye eh zai iya sawa wani da inda mutum yana yin wannan abin da gangan ana biya da tsoron fita daga musulunci rage alaikum salam idan mutum sallar nafila hmm, idan mutum yana sallar nafila wani kira shi zai yanke sallar yanzu ya saurari ka idan matsayi na? a tsaye ba dole obin ya kira ta? ɗan dai misalin bukata ne muhimmi da yanke wannan ta jikin turare shi ba mijinta shi eh, ya aka shi yana kama sai bukata muhimmi misali hmm. shi ba yana cikin shi ma kamar idan ya kira ta wajibi zai ko ce ta to wani mijin kiran da yake mata muhimmi ne wani mijin kira ne kawai ba wani abu ba wani abu ne ta ba shi ba wani mijin ba zai fahimta nafila ba ko ba zai bari sai ba hmm? akwai mijin da shi ba zai yi aikin alkhairi ba ko ba zai bari sai ba in ka fahimci abun na shirme ne sai ka bari sai a hankali zai ta idan ka kai ka yi ta same shi na'am idan halittunsa sun cika kuma ya zamanto idan ya idan kamar da kashi bai zo da rai ba ba maganar yin sallah amma in ya dai kuka sannan sai ya rasu kuma halittun sa sun cika za a mai sallah bakwai hmm. ne hmm. ya zo da rai ba kowanne magana ɗin su a idan har ya zo kawai abin nan ma abin da ya zo duniya da rai da zai rasu kuma halittu zai cika komun inda ya tabbata da yana da rai sannan sai ya rasu ala zai yi gaji, kuma za a yi masu sallah yin azab da lafiya su suna karshen da ya ya ya farka har yanzu ku zuwa lokaci da ce ya farfado ne bayan rana ya faɗi shi kina azab da lafiya sun faɗi kai zai yi zuwa amma in yarga ya farka kamar kalli biyar zai yi insha Allah بارك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك